Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 8 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji cewa a daidai lokacin da ake neman hanyoyin samar da zaman lafiya an bayyana muhimmancin amfani da fasahar zamani don daƙil safara makamai da miyagun kwayoyi. Muna ɗauke da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Ghana. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu waro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma kafin nan sai a gyara zama a fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar. ta da fatar an wayi gari lafiya. A jiya talata ne dai Amurka ta kaka bawa wasu mutane da hukumomi fiye da goma sha biyu takunkumi a Iran, Siriya da Uganda, bisa zargin su da alaka da cin zarafin bil'adama da kuma ayyukan danniya. A wani mataki na mako da ake yi na taron kolin demokradiyyar Amurka, ma'aikatar Baitul Mali ta bayyana a cikin wata sanarwa tana mai cewa danniya da kuma tauye tasirin demokaradiyya tare da ayyana ɗaiɗaikun mutane da hukumomi da ke da alaƙa da murkushe masu zanga-zanga ta lumana a Iran da muggan makamai masu guba, hare-haren makamai a kan fararen hula a Siriya da dai sauransu a cikin sanarwar Andrea Gaki, daraktan ofishin kula da ƙaddarorin ƙasashen waje na Baitulmalin Amurka. ya ce a cikin sanarwar matakin ya dakatar da duk wata ƙaddarorinsu da ke nan Amurka na waɗanda aka kakabawa takunkumin da kuma haramtawa Amurkawa mu'amala da su. Washington ta sanya sunayen wasu manyan hafsoshin sojin sama na Siriya guda biyu da ta zarga da alhakin kai harin makami masu guba kan fararen hula da kuma wasu manyan jami'ai uku a cikin jami'an tsaro da leken asirin Siriya a cewar sanarwar shugaban hukumar leken asirin sojan ƙasar Uganda Manjo Abel Kandiho shi ma an saka masa takunkumi bisa zargin cin zarafin bil'adama da ake zargin sa da aiwatarwa a ranar talata ne dai rundunar sojin Uganda ta ce ta ji takaicin matakin da ta ce an yanke ne ba tare da bin ka'ida ba. A wani taron koli da aka gudanar ta kafar yanar gizo a jiya talata, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana wa takwaransa na Rasha, Vladimir Putin, matakan da Amurka za ta ɗauka idan Moscow ta yanke shawarar mamaye Ukraine. Idan kuwa Rasha ta sake shiga Ukraine, Amurka da kawayenta na Turai za su mayar da martani da tsauraran matakan tattalin arziki masu ƙarfi. za mu samar da ƙarin kayan kariya ga Ukraine a sama da abin da muke samarwa kuma za mu ƙarfafa wa abokananmu na NATO a gabashi tare da ƙarin damar da za su mayar da martani ga irin wannan tashin hankalin. Jack Sullivan mai baiwa shugaba Biden shawara kan harkokin tsaro ya fada a cikin wani takaitaccen bayani ga manema labarai a fadar White House. Sullivan ya ce Biden ya baiwa Putin wani zaɓi na daina cin zali da kuma sasantawar diflomasiyya. A cewar fadar Kremlin, Putin ya jaddada rashin samun ci gaba da Ukraine ta samu wajen aiwatar da yarjejeniyar Minsk ta shekara ta 2015 wadda ke da nufin dakatar da fada a yankin Donbass na gabashin Ukraine ya kuma nuna matukar damuwa game da ayyukan tanzirawa da Kremlin ke yi a Donbass. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya talata ne dai aka kama wani da ake zargi ya kashe ɗan jaridar Saudi Arabia Jamal Khashoggi a filin jirgin sama na Charles de Gaulle da ke wajen birnin Paris. kamar yadda ma'aikatar shari'a 'yan sanda da jami'an filin jirgin sama suka bayyana kashaggi ɗan ƙasar saudi arabia da ya yi gudun hijira zuwa amurka an kashe shi ne a cikin ƙaramin ofishin jakadancin saudi arabia da ke santambul kamun daga baya aka yanka shi gunduwa-gunduwa an kama shi ne kwanaki bayan shugaban faransa emmanuel macron ya gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Macron shine babban shugaban yammacin duniya na farko da ya ziyarci masarautar tun bayan kisan kashoggi a watan Oktoba 2018. Majiyar 'yan sanda ta ce wanda ake zargi Khalid Ada Al-Utaibi tsohon jami'in tsaron masarautar Saudiya ne. Majiyar ta kara da cewar wanda ake zargi yana cikin jerin sunayen Faransawa da ake nema ruwa a jallo kuma ana tsare da shi ne a kan sammaci da Turkiya ta bayar a shekara ta 2019. Hukumomin Faransa sun ce lokaci ya yi da za ta tantance ko za a iya mika shi ko kuma a'a a cewar majiyar shari'a. in an jima kaɗan yusuf zai da ci gaban labaran kafin nan za mu leƙa najeriya inda gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya gabatar da muhimmancin amfani da kimiyyar zamani wurin daƙil safarar kwayoyi da makamai tare da zakulo inda 'yan ta'adda suke domin tunkara su gwamna masari ya yi wannan bayani ne a ƙasidar da ya gabatar a cibiyar shirya manufofin tsaro ta ƙasa da ke abuja inda gwamnan ya yi wa wakilin umar faruk musa ƙarin bayani aka yi amfani da kimiyya ko kuma yadda muke tafiya shin duk yan ta'addan da aka ci su da yaji aka je headquarter din su aka kore su ai daga nan za a fara rushe makaman mukaman da duk suke da su za su hannu ko hannun soja yan sanda sannan aka yi amfani da kimiyya a inda suke in aka targaza su ai za su gudu su ban mukaman tunda ba su dauko a wurin su kaga jami'an tsaro suna da hanyar da za a kwashe wa'annan makamai kuma a yi maganin abin kusan na dindindin dole sai gwamnatin najeriya da ta nijar da ta mali da chadi ne da libya an haɗa kai wannan hanyoyi da suke shigowa da wannan abubuwan an dakile su to shi ne za a samu ainihin kyakkyawar ragowa kan mukaman da suke shigowa najeriya saboda ko ka an shi wanda suke hannun wasu in baka dole wancan kawo ba gwamnati za su sake gangaro ba kuma duk aikin da muke yi kenan a kwamiti namu na gwamnoni mu gama wannan hanya yaya ne za mu taimaka wajen dakile shigowar makaman. To da kake maganar taimako na jihohi ga yaƙi da ta'addancin nan, na ga a ƙasida da ka gabatar kana kokawa ƙwarai da gaske cewa kuɗaɗen da kuke kashewa wurin tallafawa jami'an tsaro da kuma yaƙi da ta'addancin nan ya yi barna ga ƙarfin kuɗaɗen jihohi na yi wa al'umma aiki. yaya wannan yanayi yake kasancewa a daidai wannan lokacin da kasar ma ake cewa tana fama da matsaloli na arziki to yanzu idan ka ɗauki kuɗin da muke baya jami'an tsaro kowane wata makaranta nawa za su gina mana kilomita nawa za su gina mana na hanya asibitocinmu nawa za su gyara in ka a akalla yau in ba wannan matsalar a ce duk wata za mu ɗauki miliyan ɗari biyu zuwa ɗari biyu da hamsin mu sa su a ainihin makarantu a cikin wata shida biliyan nawa za mu sa za mu samu point 1.5 billion domin kuma a nan kai investing wannan amount of money ba karamin ci gaba za a samu ba saboda haka gwamnatocin mu dama wanda da hanyoyin kuɗin shiga ba yawa gare su ba kuma ga wannan matsalolin da muke fama da su mu a jiha mu bada kananan hukumomi su bada ai wannan nauyin ne wa jihohi yawa yadda dole ne ya shafi abubuwan gudanar ci gaba da za a kawo su gwamnan jihar katsina kenan aminu bello masari a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya alhaji suleiman danzaki tsohon shugaban kungiyar motocin sufuri ta najeriya ya nuna mai muhimmancin amfani da kimiyyar zamani inda yake cewa ina tsammanin gwamnatin tarayya in aka amfani da wannan kimiyya za a iya ganin dazuzzukan mu kuma za a iya ganin abin da ke faruwa a yi maganin shi a tashi a kai mishi hari a dakile shi ba sai kullum an kawo mana hari sannan muka dinga kare kanmu ba to amma suna ganin saboda arziki da suke samu a yaki da ta'addancin nan shi yasa ba amfani da wata kimiyya kimiyya ko wani hazaƙa da za a murƙushe yaƙin nan a gama shi cikin ɗan ƙaramin lokaci yanzu gwamnati za ta yi da wannan lalatar da ake zargin jami'an tsaro suna yi. magana gaskiya ɗan sanda duk kowane dpo ya san iyakan aiki shi in ka tsallaka layi wani ɗan sanda ya aiki can ba zai tsallaka ya je can ba in an samu wani abu wajen iyakan gonan shi bai tsallaka ba za a kama shi wannan abun ba abu ne mai sauki ba duk ɗan sandan da duk wani soja kowa ya san iyakan inda aka aje shi aiki kuma kowa yana ba da bayani akan inda aka sa shi wannan in an so yi shi ba kowane abu ne ba ko ana iya hukunta shi aiki. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. Agai da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Yusuf ya dawo da labarai. Hukumomin tsaron cikin gida sun tsare wasu 'yan jarida takwas da ma'aikatan kungiyoyin labarai na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya a takaice a jiya talata. a daidai lokacin da 'yan jaridun suka ɗauki labarin wata zanga-zanga a birnin Kamishli na arewa maso gabashin Siriya, yayin da ake bayar da rahoton wata zanga-zangar da aka yi a wajen ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Kamishli don nuna adawa da ɗaukar ƙananan yara da ƙungiyoyin sojoji na cikin gida ke yi, an kama 'yan jarida da ma'aikatansu tare da tsare su na ɗan lokaci kaɗan. a hannun 'yan sanda domin gudanar da bincike a cewar ɗaya daga cikin 'yan jaridar. An tsare ni ne aka ɗauke ni, aka tura ni cikin wata motar jami'an tsaro. Joma Akash, wanda ke aiki a matsayin wakilin gidan talabijin na Al'arabiya, mallakar ƙasar Saudi Arabia, ya rubuta a shafinsa na Facebook bayan an sake shi. Wasu mutane biyu jami'an tsaro masu rufe da fuskokinsu suka kewaye ni suka kwace min kayana har da wayata sannan aka kai ni shalkwata tsaro inda aka tsare ni na tsawon sa'o'i da dama amma daga bisani na gana da shugabannin jami'an tsaron suka tabbatar min da cewar an samu rashin fahimta a cikin lamarin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Ubangiji ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya shafa mu yanar gizo voa hausa kam domin sauraron shirye shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro na biye da shirin a makon da ya gabata, mun yi duba kan kwanakin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da matsalar cin zarafin mata a faɗin duniya. A haka ne a yau shirin ciwon ya mace ya karɓi bakoncin hajiya Maryam Gundu. Ƙwararriyar mai baiwa ma'aurata shawarwari kan zamantakewar aure kuma mun tattauna a game da yawan korafin matsalar cin zarafin mata da ake kawo musu domin fahimtar wannan matsala a cikin al'ummarmu. Ai sauraro lafiya. ki dan mana tsokaci a game da cin zarafin mata ina yawan adadin mutane da suke zuwa miki da matsalar cin zarafi kullum ana samun mata masu kawo korafi irin yadda ake cin zarafin su a gidajen aurensu akwai waɗanda ma ba su da aure amma kuma za ki tarar da cewa suna fuskantar kalubale da yawa daga iyaye da kuma al'umma ga baki daya saboda ita mace musamman a wuraren mu ƙasa hausa akwai mutane ba zan ce gabaki daya ba waɗanda ba su ɗauki mace da daraja ba kuma ita mace a addinance kowa ya sani cewa allah ya yi ma mata ta martaba mai yawa mu iyayen gida ne mu iyayen al'umma ne shi yasa akwai maganar da ake cewa idan ka bawa mace ilimi kamar ka bawa duka al'umma ga baki daya amma so da yawa za ka tarar da cewa ana manta da wannan ana cin haƙƙin mata da yawa za ka ga cewa yawancin matsalolin da suke fuskanta an bar su da lalurar kansu lalurar gida da iyali ga baki da wanda kowanne mu ya san cewa ba haƙƙi ba ne akan mace ta ciyar da kanta ta ciyar da 'ya'yanta ta yi ma kanta sutura ta yi ma 'ya'ya sutura ta biya musu kuɗin magani kuɗin makaranta al'umma ga baki ɗayanta yanzu akwai wannan matsalar kuma wannan ba daidai ba ne bayan wannan akwai mata da suke kawo mana korafin irin violence a gida mai yiwa mai gidan yana dukan su ko mari ko kuma abin da ake ce ma emotional abuse irin a raka gaya ma mace maganganu ana nuna mata cewa bata da daraja ita ba bakin komi take ba to dukkan waɗannan abubuwan suna taruwa su zamo ma mata da yawa abinda ake ce ma trauma trauma wani abu ne da yake kamar jin ciwo ne a cikin kwakwalwar dan adam yana shahuwar mental health na mata da yawa e so da yawa za ki ga cewa mata suna abubuwa amma ba don son ransu ba yawanci al'amuran rayuwa ne suka taru suka yi musu yawa sai yake haifar musu da mental health issues irin su depression ko kuma anxiety saboda akwai high expectation akan mata da yawa sannan kuma ba su da support irin wanda suke bukata ko inda za su yi magana a ba su shawarwari abin da ya kamata to wa'annan dai su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da matanmu na arewa suke fuskanta kuma mu ake kawo mana korafi kullun safe kullun yamma kullun mata suna kawo wannan korafi. To majalisar ɗinkin ta keɓe kwanaki goma sha shida domin yaƙi da wannan matsala ta cin zarafi. Ya kike kallon wannan mataki ta yadda zai rage aukuwar matsalar cin zarafi a al'ummar mu A tunani na wayar da kan jama'a ba mazan ba ba matan ba. Wata abin da muke kira da awareness shine abu mafi mahimmanci ya kamata dukkan masu irin training irin namu counselors mu tashi tsaye mu yi ta wannan wayar da kan jama'a illar cin zarafin mace saboda ita mace uwa ce ta al'umma za ki samu cewa ana cin zarafin 'ya'ya mata 'ya'yansu mata suna kallo suna ganin abin da yake faruwa so za su ɗauki cewa ai wannan abun shine daidai haka ake yi don haka ni ma idan na aure dole zan yi haƙurin cin zarafin da na zai mu saboda na taso na ga mahaifiyata ita ma tana haƙuri da cin zarafin da mahaifina yake mata so don haka sai a ci gaba sai ya zama mana abin da ake kira generational trauma wanda za ya yi affecting rayuwar 'ya'ya mata da yawa ba 'ya'ya matan ba har mazan yana shahuwar saboda mace ita ce mai haihuwar ɗa namiji mace ita ce mai bada tarbiyya ta farko cikin zamantakewar iyali To idan har an samu mata suna yawan shiga cikin matsaloli na rayuwa shi yasa za ka ga cewa 'ya'yan ma an taso tarbiyya ta yi karanci mace ba ta cikin hayyacinta wani lokaci sai ka ga mata suna aikata abubuwa ba don son ransu ba amma saboda irin wannan trauma din da ta taba su abin da ya shafi kwakwalwarsu na damuwa damuwa ce ta yi yawa so mace za ga bata kula da kanta ba ya za a yi ta ba wa 'ya'yanta kulawa don haka ya waje ba akan mu counselors da duk wasu masu faɗa a ji a cikin al'umma mu tashi tsaye mu yi ta yadawa a duka kafofin sadarwa akan a rage wa'annan abubuwan na cin zarafin ya mace saboda ba ita kadai bace abin yake shafa zai shafi duk ƴaƴanta maza da mata kuma rayuwa sai ta zo duk ta gurɓata, babu daɗi kuma da mazan za su gane in suka sassauta za a samu kwanciyar hankali za a samu natsuwa matukar namiji ya ɗauki girman shi da Allah ya ɗora mishi ya kiyaye haƙoƙin matan shi da 'ya'yan shi ya kiyaye musu martabarsu a gani na idan muka fara da wayar da kan al'umma ba gidan rediyo ba ba gidan talabijin ba a social media duka mu yi ta yi yan uwanmu waɗanda ba daga arewa suka fito ba akwai wannan wayarwa a cikin al'ummarsu to akwai wani shiri da musamman da kuke yi domin shawo kan wannan matsalar insha Allah akwai wani group da nake ciki na Arewa Coaches Network kwanan nan mun fara fito da wasu sababbin shirye-shirye da za mu rika yi har cikin Hausa domin wayar da kan al'umma kan matsalolin rayuwa da ake samu. Hajiya Maryam zan so ki mana bayani kuma a game da nau'o'i na cin zarafi wanda akasari zaki ga mutane suna gani cin zarafi yana faruwa ne tsakanin namiji da na mace wato namiji ya ci zarafin mace wanda da al'amarin wasu suke gani ai akwai wani nau'i da daban ina batun cin zarafi tsakanin mata watan cin zarafi akwai kamar nau'i nau'i sun kai kamar guda shida daga ciki akwai abin da ake ce ma physical abuse ko kuma domestic violence shine wanda a hausance kamar da ya shafi duka ko na taɓa lafiyar jikin iyali mace ko namiji sannan kuma akwai abin da ake ce ma sexual abuse shi ma yanzu ya zama ruwan dare wato ma'ana fyaɗe sannan kuma akwai abin da ake ce ma financial abuse shi kuma wanda za a hana iyali abin lalura na yau da kullum kamar misali ciyarwa shayarwa da sutura ko kuma ɗaukan nauyin kai asibiti ko kuɗin makaranta ko kuma kuɗin kashi na lalura na iyali sannan kuma akwai abin da ake cewa neglect ko kuma abandonment shi ma wani nau'i ne na cin zarafi wato abuse shi kuma wannan yana nufin a share mace a fita batunta ba a damu da ita ba me yiwa haƙƙinta ma na kwana a hana ta to shi ma wannan duk cin zarafi ne mafi muni a cikin cikinsu wanda mutane ba su fahimta ba sosai shine abin da ake ce ma verbal abuse ko kuma emotional abuse kamar a rika gaya maka maganganu na wulakanci na rashin sanin darajar dan adam wannan daga cikinsu duk ya fi zama mai hadari bayan fyaɗe ko sexual abuse wannan emotional abuse shine yake iya sa mace ta kasance ma ba ta yadda da kanta ba ta dinga dautin kanta ta rika wato shakkar kanta kenan ko ta zama kamar ma ta so ta fita hayyacinta to wa'annan su ne daga cikin nau'ukan da ake cin zarafin mata da su wanda wa'annan abubuwan su ke sa mutum ya rasa samun natsuwa a rayuwar shi har ya bawa shi kulawa ya bawa iyalin shi kulawa da 'ya'yan shi ya kasa mu'amala mai ma'ana a cikin al'umma ya kasa amfanar da mutane al'umma kenan gabaki daya akwai batun dokar verb act wato wata doka ce da majalisar tarayyar najeriya take kokarin assasawa domin hukunta waɗanda aka kama da laifin cin zarafin mata yaya kike gani wannan doka za ta taimaka wajen yaƙi da matsalar cin zarafin mata kuma kina gani abu ne mai yiwuwa a gaskiya wannan dokar na yi farin ciki da samun labarin gabatar da ita da aka yi saboda zai sa a rage wasu abubuwa daga cikin cin zarafin mata da ake yi kuma idan aka ƙara wayar da kan al'umma ya kamata a zo a samu kamar irin masu ko yin wasannin hausa ko tashar rediyo a yi ta wayar da kan al'umma akan wannan cin zarafi da ake ma mata ko da al'ummar tamu za ta samu natsuwa za a samu ci gaba saboda gaskiya da yawa mata da suke zuwa muna wurin kansalin ba wani abu ne damuwarsu ba bayan wannan cin zarafin da ake musu har sun samu rashin lafiya ta kwakwalwa irin wanda ake kira depression ko kuma anxiety shine damuwa abubuwan da suka gabata na rayuwa ko kuma abubuwan da suke kan faruwa ka rasa yadda za ka yi yawan tunani ya sa ka rasa sha'awar duk wani abu na rayuwa wanda ka saba jin daɗin yin shi sai ka ga mace ma ta tashi ta yi ibada zai mata wahala ta tashi ta kula da kanta ba za ta iya ba ko ta kula da 'ya'yanta ko mijin shi karan kansa kuma inda maza za su gane wannan matsalolin da ake samu na kwakwalwa cewa yadda suke tarayya ne da iyalansu yake sa mata su shiga wannan damuwar da za su rage da za a samu ci gaba a cikin al'umma wa'annan abubuwan guda biyu su ne rashin lafiyar kwakwalwar da mutane musamman 'yan najeriya suka fi fuskanta da shi anxiety yana samuwa ne idan ake ta tunanin me zai faru an jima me zai faru gobe to mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon mace a yau sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu domin ci gaban wannan maudu'in yanzu a madadin bakuwar tamu hajiya maryam gwandu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar wani lafiya yanzu kuma lokaci da awal garba zai shigo da rahoton na musamman daga kasar kamaru fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon bin har da a farkon shafin ta ta labarta mana cewar dalge-dalge din jihohin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru sun rantaba hannu wajen goyon bayan Sayidu joya domin ya zamto shugaban hukumar kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru Finkafo sun ce ba za su goya wa tsohon kaftin din kasar jamhuriyar Kamaru baya ba samuwar Eto ana saura kwanaki hudu a gudanar da zaben shugaban hukumar ta kwallon kafan kasar sai kuma jaridar jaridar ekonomi ta kasar kamaru ita kuma ta hango mana yadda kasashen tsakiyar nahiyar afirka semak suke kokarin ganin cewa su dinke balakar tattalin arzikin da suke fama da shi a gagashin ƙungiyar tasu ta gamayyar nahiyar afirka ta tsakiya wanda suke fuskanta tun da cutar corona ta yi wa duniya ɗaurin kalangu jaridar leju kuma ta kasar ta kamaru ta ce a wani faɗan kabilanci da yake faruwa yanzu haka a jihar arewa mai nisan ƙasar a garin lagon birni mutum goma sha ɗaya ne suka kwance dama a yayin wannan faɗan kabilancin sai kuma jaridar ecohusan ta an da ita kuma ta ce hukumar lafiya ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta ƙara haƙaimi wajen ganin cewar an ɗabbaka allurar rigakafi na cutar corona virus a faɗin ƙasar karo na uku kenan wanda yanzu haka gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta bari a mata sake ba ruwa ba domin baƙi za su shigo ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar lamisadi an da ita kuma ta gulma labarta mana cewar manyan ministocin kasar jamhuriyar kamaru guda uku sun gana da samuel ido ciki har da ministan cikin gida na kasar ta jamhuriyar kamaru musta atangaji ganawar sirrin da suka yi dai kan neman kujerar da samuel ito din yake yi ne domin shugabantar hukumar kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridan the guardian post an da ita kuma cewa ta yi har yanzu dai ba a kammala gyaran stadium din olambe ba na birnin yawunde kuma gashi a cikin watan janairu kuma gashi a watan janairu na shekarar 2022 za a gudanar da wasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wannan kasar ta jamhuriyar kamaru za ta karbi bakuncin kasashe guda 24 a kasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru A gaida a Garba. Yanzu kuma sai wasu saƙonni da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum tashin Hausa na gidan da Amurka. A sunana Abu shi Jula Musa da daga jihar Sokoto, Najeriya. Eh, ina son gwamnan dama ta da a al'umma ga wani isa na wani gwamnatin ya sakkwato a eh, bisa ga intana'in da abu ba waɗansu al'umma kusan ta arba'in da biyu da ɗan ta'adda suka ƙone a cikin mota eh, abin Allah ya ba ta musu Allah kan zaman lafiya mai tsiriya a jihar sakkwato da ma ƙasa baki ɗaya Assalamu alaikum wa Amurka suna na Abubakar Tuka mai bulo famfan magwaziri jihar soja a Zamfara. Zan yi magana a kan ƙarin man fetur da na kasar man suka je za su yi zuwa ɗari uku da arba'in. Wa Allah su wa girman Allah kada su ƙara kuɗin man fetur domin talakan Najeriya na cikin halin matsanancin halin tsadar rayuwa. Assalamu alaikum sashi Hausa sanar mana Amerika sunana Hali ba ko da yana kira ga shugaban hukumar FCC. Da yawa ana bincika mana ina tallafin mutanen kwankuwan garin Jebe ya shiga na dubu biyar biyar na gwamnatin tarayya saboda mun tabbatar da gwamnati ba ta bada shot. Sai kwana kwanan na aka zakura da ciza da mara lahiya aka da samu saboda akawun a Zainab Bank. ka je birnin kada ka shi ATM sannan a sako ma dubu biyar. da sauran mutane inda aka yi kamsarin ɗansu aka ba su ina kuɗinsu suka nake. madalla sai a ci gaba da aiko da wannan sakonni mu kuma za mu ci gaba da kawo muku da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a jiya talata ne amurka ta kaka wa wasu mutane da hukumomi fiye da goma sha biyu takunkumi a siriya iran da kuma uganda bisa zargin su da alakacin zarafin bil'adama da kuma ayyukan danniya. a wani taron koli da aka gudanar ta kafar yanar gizo a jiya talata shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana wa takwaransa na rasha vladimir putin matakan da amurka za ta ɗauka idan moscow ta ci gaba da mamaye ukraine kana an ji cewar ajiya talata ne aka kama wani da ake zargi da kashe ɗan jaridan nan na saudi arabia Jamal Khashoggi a filin jirgin saman Charles da ke Faransa. A nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma isa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voahausa.com da ma mu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya na gabatar da shirin sai kuma salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.